A shirinmu na nishadi a yau muna tare da Falali A Dorayi wani jigo mai shirya fina-finai ko me ya ja hankalinsa harkar fim? Ni darakta ne kuma mai shirya kuma mai bada eh, marubuci. Duk kai kadai? Eh to ai ba ni ba da yawa. Kamar shekaru nawa da fara wannan harkar shirya directing? amma dai na yi samu shekara ashirin da ɗaya ko da biyu a masana. to me abin sha'awa a wannan harka ta fim da ka tsinci kanka. kafin shigo harkar ba abin da yake gabana ba kenan irin stage drama ne ya fi tasiri a jihar kano. wasa na dandali ke nan. ma yawa wasa na dandali. to daga wasa na dandali dai da shi na fara kuma shi bana sha'awar na shigo harkar fim. ni jagora ne a kungiya ta da take ja'in makera dorayi kenan. to ya aka tsinci kanka daga wasa na dandali zuwa na yawa home video abinda ya ji hankali na lokacin ana yin sa amma ba a fara sakin sa a kasuwa ba lokacin kungiya ce take yi kamar kungiyar suwa na sai su nasu sai su kai shi cinemas lokacin cinemas ba fina-finan hausa ke nuna ba fina-finan indiya ne da america da china to zai zama an kawo irin na hausa dinnan sai ke ga mutane suna sha'awa a mutanen nan sun fara waiwai to tun da ga fara irin wannan an kawo sinima mukan je mu kalla sai na ga to nima waɗannan mutanen a ina suke ne in dai har za su ringa yin na kallo ana kallon su ana sha'awa sai ya kamata nima in je mu haɗu tare da su wani abu mutane suke ta yawan tambaya shin idan misali za ku ɗauki waɗanda za ku fito a fim mm. wani irin ƙa'idoji kuke bi kafin ku tantance jarumi ko jaruma eh to alhamdulillah nan ma ofis ɗin ɗaya daga cikin eh, jagororin kika same mu kusan duk wanda zai shiga fim inda ta hannun mu ne in ya zo mukan gaya masa cewa mu ba mu muke ɗauka ba babu wani producer individual ko director individual ko writer da zai ce maka yana daukan wani dan wasa ko yar wasa dole sai ya tura ta kungiya kuma kungiya tana bin ka'idoji na farko shine waye mahaifinka waye mahaifiyarka an fi yadda yi maza saboda su suka fi zafi a gida wani lokacin ita kungiya tana amfani da wayannan ne su zasu zo su yi maka jagoranci su ce to gawa ne mun yadda da cewa zai fim to ana ta blackmailing din mutane imana yarfi da cin zarafi shi sa kungiyar ta fito da tsari ina ji 2005 to tun da kuka fara haka kun taba kama ire-iren waɗanda suka zo din ba da iyayen iyayensu sosai ko ana kama su a nan kaduna da kano mun sha kama kuma alhamdulillah abin da yake bamu jin daɗi shine yanda in muka mai da su iyayen nasu suke mana godiya akan abin da ya faru dan wasu ba da sanin nasu suka taho ba hmm. kawai mutum ya ga yana sha'awa ne yayi yayi iyayen su bashi sai a kibarin kawai sai na do jiki cikin dare gudu hmm. sai dai ku ganshi a gaban ku kuma kuka ɗauka zai zama muku illa dole ku kuma da yaro gidansa ko yarinya gidansu Muna godiya. A fannin tsegumi kuwa a ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne gungun 'yan uwa da abokan arzika da yawa daga ciki 'yan fim suka raka sabon shugaban hukumar tace fina-finai ta Kano wato Afa Kallahu zuwa sabon ofis ɗinsa don kama aiki ka'in da na'im. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.